الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الوار الذي وكفى احمده تعالى حمدا حمدا واشكره تعالى شكرا شكرا واذكره تعالى ذكرا ذكرا واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محسدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به ابتلاء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan uwa musulmi barka da saduwa a cikin wannan yammaci na 23 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara duk da da da hudu hudu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da fatan yan uwan musulmi ba mu manta ba cikin hukuncin Allah subhanahu wataala yau ma ya dawo da mu cikin wannan masallaci mai albarka masjidu abi hurairah radiyallahu anhu wanda yake nan unguwar ki goma a nan zon sabon a cikin garin abuja wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai himma wanda idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta biyu wanda insha Allah ta'ala yau ma za mu san koma kan wannan aya mu dan tattaba abin da za mu san iya faɗa sai kuma mu ci gaba amma kafin nan ga tambayoyi kamar da aka saba wannan ke cewa malam Allah kara malam lafiya amin Allah ƙara nufin kamfana. mai hukuncin wanda ya yi cikin ne kuma aka zuba wannan mata ke ba. ta yi cikin ne kuma ta zuba in har cikin ya kai wata hudu lokacin an hura mai rai ke to a mazhaba ta hanabila ta kashe mai rai kamar da kashe ɗan shekara 60 ne idan har jinjiri ya kai wata hudu a cikin ciki aka zubar da shi to daidai yake da an kashe ɗan shekara 60 hukuncin su ɗaya a wajen kuma hatsari ne mai girma sai a kiyaye allah gafarta mana wannan yake cewa wajen allah addu'ar ko tsiruwar kanwar mahaifiya ko kanin mahaifi ko kanwar mahaifin mutum na tasiri a kan mutum eh kan yi tasiri domin ita kanwar mahaifi kamar da hadisi ke cikin sunan da tirmidhi a 1904 alkhalatu bi manzilati al-um manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita kanwar mahaifiya tana matsayin uwa ce a wajen shayarwa da wajen renu da kowa kuma me to idan mutum ya iya mata wani abu zai iya tasiri a kan shi don haka mutum sai ya hatara domin waɗansu daga cikin eh, musamman matasa ba sa kyautawa ami ne shi an mai abin da ya kamata a mai amma tutun da shi ya girma shi ke nan babu wanda da kowa ya wulakanta wanda ya ga dama ya wulakanta to wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya gabata mata wanda ya ce ah, ah, Allah ya kara malam lafiya amin ya ce don Allah malam menene ingancin hadisin da yake cewa tsoron alkur'ani ah, baya inganta kasar kwana uku e hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin Mas'ud wanda hadisin yana cikin sunna na Abi Dawud hadisi na 1370 haka hadisin ya tabbata cikin sunan na tirmidhi hadisi na 2949 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafqahu man qara'a aqalla min thalathin ina fata mana fahimta ba zai fahimci alqur'ani ba wanda zai karanta alqur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimci shi ba domin yana kuce-kuce ne domin ya karanta ya samu ya sauki shi burin burinsa kenan shi kuma alkur'ani ana so ana karanta shi ne da takabburi kana yin kana lura da ma'anonin da yake cikin alkur'ani mun fahimta akwai ruwaya cikin sahih bukhari 5551 ruwaya karanta kara tabbata 4008 da kuma 5508 ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanbaghi an yuqra aqalla min salatin bai dace a karanta alqur'ani a sauke shi tun daga bango zuwa bango ba kasa da kwana uku ma'ana kwana ɗaya ko biyu sai dai ukun hudu biyar shi ya sanya magabata suke saukewa mafi karanci a cikin kwana uku amma ba wai a kwana ɗaya kwana biyu ka sauke ba mun fahimta ya kamata a kiyaye wannan Allah ya kafarta mana wani mutum ne jiya juma'a ya yi kurici cewa zai kafurce a ranar lahadi a coci shin malam yaya musulunci shi yana nan a musulunci inda bai kafurcen ba sai a yi kokari a kamo hannunsa a bashi hakuri idan watakila yunwa ce ta dame shi sai a nemo ne ya nemo abinci ya bashi idan da wasu watakila kudi ne bai da shi sai a nemo wani bawan allah ya bashi domin ya zauna a musuluncin ya fi mana alheri mun fahimta Allah gafarta mana to shikenan bari mu tafi kan aya ta biyu da muka kwana akan tafiya bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا idza balaghna ajalahunna idan su matan suka kai lokacin gama fa an fi amsikuhunna bi ma'rufin ku rike su da kyautatawa da abin da aka kai shi sani na ihsani ni fariquhunna bi ma'rufin ko kuma ku rabu da su da kyautatawa shi ma amma wa ashhidu zawai ajrin minkum ku kawo shaidu cikin waɗanda suke ajilai a cikin kunji Allah وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله سننكم أي بشعيدا فكانوا قد الله الله يتي ذلكم ونن أبنت أكفدا منكم يوأر به أنا وأزيد شيني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يكي إيمان دا الله دا كمرا نكرش ومن يتق الله دون دي سر زكاة الله يجعل له مخرجا الله زي زي كاما مي مقتا الله كاما نكرش nan fa idza balagna ajalahunna ai idza qarabna ajalahunna idan sun yi kusa da ajalin su ne kamar da muka faɗa jiya idan sun yi kusa da ajalin domin daga mace ta gama idda shikenan ta zamo kaman hotel wani ma zai iya zuwa ya nema amma abin da ake nufi idan sun yi dab da ajalin lokacin gama idda su to kai da ka san kayi saki kayi maza maza ka dawo domin ka dauki matarka Allah ya baka wannan dama tazarar da Allah ya ajiye tsakanin sakin mace da gama iddata ta zara ce ta wata uku Allah ya ce kuma in za ta yi iddata yi a gidanka kun san hikima hikima shine idan tana zaune a gidanka inda wani abu ne ya sanya kai fushi to wataƙila kila ka sauka a cikin lokaci ƙanƙani amma idan baka ganin ta nisan da kai da kai zai iya nisanta zuciyarka da zuciyarta mun fahimta amma idan kuna kallon juna watakila sai ka tausaya maka cewa ga yara tsakaninsu da ita a'a tana maka kaza watakila ta ita take dafa maka ruwan wanka to yanzu kuma da ka ke ta kai zaka dafa da kanka kana zuwa ɗauko bokiti yau gobe jibi sai ka ji wahala sai ka ji mutum ya ce ashe tana da amfani to na dawo da ke shikenan dama hikima ta shari'a kenan fa idza balagna ajalahunna amma idan lokacin har ya kare ko kuma dab da lokacin zai kare fa amsikuhunna bi ma'rufin ku rike su da kyautatawa wata irin kyautatawa dukkan wani ihsani da zaka yi idan ka ga lokacin yayi ka dawo da ita idan ka dawo da ita kuma sai ka rike ta da kyautatawa inda akwai abin da ya shiga tsakaninku da ita na rigingimu to sai ku yi kokari ku daidaita bi ma'rufin da kyautatawa dukkan wani abu da za zaka iya mata na kyautatawa ka yi abinci ne a'a kuɗi ne a'a fitara ce duk abin da ka sani ka yi kai domin Allah madaukakin sarki ya labarta mana a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yake cewa wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi wanda ake aifa mai yaya shi miji kenan lahu rizquhunna azzuka su matan yana hannun shi ma'ana shi yadda su na abinci yana hannunsa wa kiswatuhunna da fatar da su amma Allah ce bil ma'ruf da kyautatawa hadisi ya tabbata a cikin sai muslim 1218 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala hunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kaga hadisin yayi daidai da kamar yadda ayat ta faɗa a kan ku inji Allah ciyar da su yana kan ku tufatar da ku yana yana yana tufatar da matan yana kan ku bil ma'ruf amma in ji Allah yake da kyautatawa ga abin da yake al'umma ta kai malamai suke ce bil ma'ruf shine bil mulabata wannan shine abin da ake nufi ka rike ta da kyautatawa idan da rigima ce ta shiga tsakanin ku wata kila tana zagin ka ne to sai ka yi kokari ka kiyaye abin da ya sanya take zagin ka domin ta zo ta din zagin ka hunna wannan ayan nan jumlan nan kawai hunna malamai suka ce to yana nuna cewa idan mace tana dab da gama iddata to za ka ce ka dawo da ita domin dawowa da mace kashi biyu ne akwai arwaja'iyyatu bil qawl akwai dawowa da zance bakin kai ce na dawo da ke shi kan shi arrafi'iyyatu bil qawl din malamin suka ce kashi biyu ne akwai as-sarih akwai al-kinaya as-sarih shine kowa ya fahimta in ce raja'tuki ko irtaja'tuki ko rajattuki magana ta kare na dawo da ke zuwa ɗakin auren ki abinda ake nufi kenan amma kinaya shine ce anti fi qalbi kama kunti ce yadda kike a cikin zuciyata kamar yadda kike da wata canza ba ina fata mana bayyana kaga kana nuna mata kalma ta soyayya kenan kina nan a zuciya da ko kuma mutum yayi kinaya ce misali ah, ah, an ti mura'aki sai eh fa mata ta ce kaga idan mutum yake mata shi ke ai tana nan a cikin matan shi kenan ina fata mana bayyana to wannan shine ar-raj'iyyah bil qawl wannan jumhurul ulama jumhurul fuqaha sun tafi akan cewa wannan babu khilafa a tsakanin shi magana ce wacce take haka take amma bangare na biyu shine ar-raj'iyyah bil fi'l dawowa da matar a aikace akwai wanda ba da baki zai faɗa ba domin tana idda a gidan nashi mun fahimta to ya za a iya dawo da ita kuma shi bai faɗa ba domin akwai mutumin da yana cin girman kai shi ya ce ma matarsa na dawo da ke ko kuma ya zo durkusa mata domin shi daga an taba shi zai fara cewa yanzu ni kimiyyar da ni wada kenan ko kimiyyar da ni karamin mutum kimiyyar da ni kaza karamin mutum to ko wada aka yi yadda kai in dai Allah zai sanya mata ka dawo an ka ai magana ta kare to malamai anan sun kashe sun fasu malamai sun fashe gida uku shin idan mutum a aikace yana so ya dawo da matashi shi ya zai hanafiya suka ce ta kudin raja'a dawowa da mata yana yana tabbata ne bil jima'i wa muqaddimati mutum kawai dama ya san sake ta to tana yi tana idda a gidan shi sai dan zaga ya shige dakin ta in ya shiga dakin sai kwanta da ita shikenan ta dawo ke ko kuma a wa muqaddimati ya dan kai hannu ya rungumo can ya yi can ya kama bakin shikenan magana ta kare wannan in ji hanafiya zai ce nawa aulam yanmi yayi niyya ko bai niyya ba in je har ya kwanta da ita to ta dawo kawai mun fahimta malikiya kuma suka ce a'a eh arraja'atu tahsulu dawowa da mace yana faruwa ne bil jima'i muqaddimatihi amma bi sharti an yanbiya da shartin sai yayi niyya domin hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisi na daya innamal a'malu bin niyya sai ya yi niyya ina fata mana fahimta shafi'iyya kuma suka ce a'a Ta tahsulu raj'a dawowa da mace yana faruwa ne kawai bin jima'i fakat idan ya kwanta da ita kawai shine kadai hanya idan babu wannan to magana dawowa ma bai taso ba ina fata mana fahimta to a nan. su kuma hanabila suka ce a'a yana da kyau idan mutum zai dawo da matar sai zama bil qawl da magana kawai da magana kawai sai ya faɗa kawai idan ba faɗa ba magana kwanciya da waye duk ba su to amma Allah madaukin sarki ya ce fa idza balagna ajalahunna kaga ana maganar dawowa da mace ne sai Allah ce fa amsikuhunna bi ma'rufin ku rike su da kyautatawa dalilin da ya sanya shari'a ta ce mace ta yi idda a gidan daga cikin hikima ta Allah al-hikmatul ilahiyya shine yana iya yiwa dadewar da kuka yi watakila kuna faɗa da juna sai ku iya fahimtar dalilin da ya sanya kuke yi faɗan a cikin wannan zaman da za su yi a cikin gida gida ɗaya amma ɗaki daban-daban yau ba za ku zo ku zina kwana ɗaki ɗaya ba dole ne a raba ɗaki ita tana can kai kana can to a nan wajen shi ta shari'a ta ce shin idan mace aka sake ta ya kamata ta dinga yin ado to nan ma malamai sun fashe gida biyu shafi'iyya da malikiya suka ce idan mace an mata take raji'i sai take na dawowa to bai halatta ta dinga yin ado a gidan mijin ba bai halatta ba amma hanabiya suka ce da su da hanabila suka ce tabbas ta yi ado wannan adan Aishi zai jikin hankali da kun san wani kuma kan daga an sake ta in da tana kwana uku ba ta yin wanka to daga ranar da ka sake ta irin adan da za ka dinga cancabawa kai kanka ka san na daban ne za a yi na daban a daga wato a daga can sama dan kwalin a daga shi sama a zo a dinga maka barazana kai kuma idan ka ga girma wata sai ka dinga oho oho dai amma kai ka san da kake ji a zuciyarka daga nan sai ka ji mutum wata ran idan ta zo gilmawa a inda kuma sai zance zo nan ji na na da shi ke nun magana da kai ina ba ta yi. to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin hikima ya ce to fa amsikuhunna bi ma'rufin rike su da kyautatawa rike sun da za ka yi da kyautatawa a cikin kada ya zama kana zama da matar kana nuna nata kana gaya mata faƙaƙen maganganu duka waɗannan bai tabbata ba cikin shari'a hadisi ya tabbata ah, hadisin a cikin sunan na sai mutum dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha takwas manzon Allah ya ce ittaqullaha bin nisa ku ji tsoron Allah ku kiyaye doka ta Allah akan maganar mata fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah domin kun dauki mata ne da amanar Allah واستحللتم فروجهن بكلمة الله كن هلك تفرج ما تاد كلمة الله أما سيوني يدوكي ما تاد يدونك وراتا يدونك شبك بتنشي إذن تبك أن تامك ري تامك أبن دريداتي با ga sauki nan Allah ya kawo mana sauki hadisi cikin sunan na Abi Dawud 2143 hadisin ya tabbata cikin sunan Ibn Majah 1850 hadisin ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 20 da shafiya da shafi da 20 da 45 da kuma 30 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tahzun illa bil bayt kada in zaka kaurace mata ka kaurace a ko ina a cikin gidan idan kuna kwanciya kan gado sai ka koma kasa idan hakarkarin ka ya maka ciwo sai ka janyo kanka sai ka kwanta a kasa tun da fushi kake amma abin ta kai ci wani sai ya dawo da matar amma ya ci gaba da musuna mata sai ya yi wata biyu ba sa magana da suna wani ya ce maka ainihin idan aka yi fada da ni da ka gani ba a shiryawa da ni ta sauki wasu yana ganin shi jariri to gidan aljannar Allah ma babu waɗanda suke shiganta sai waɗanda suke masu sauki ina fata mana fahimta hadisi ya tabbata cikin musulun na abu ya ala dubu biyar da sittin sai hujjani albaniya inganta dubu shida da ɗari hudu da tamanin da hudu man kana layyinan hayyinan sahlan dakhala aljanna duk wanda ya kasance mai sauki mai kwantar da hankalinsa baya dagawa baya jin kan shi wani ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce harramahu Allah ala nar Allah ya haramta ma wuta ta cina mashi to mutum ya kasance mai sauki kar ka kasance mai zafi dan an maka kace kai ba za ka hakura ba ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan shi suka musguna mai karshe ne sai kaurace sai ya koma masallaci kai ma dai idan ta addabe ka koma masallaci mana ko ma ka masallaci ka ci gaba da kwana amma an ka koma masallaci za ka ji maganganu a wajen mutane idan mace ta mutuna maka karasa yadda za ka yi Allah mabokin sarki ya ce ka yi haƙuri Allah ya ce fa'amsiku hunna bi ma'arufin ku riƙe su da kyautatawa malamin suka ce yana daga cikin kyautatawa kana kallo mace tana maka abin da yake bai dace ga take nuna mata nasiha ka nuna mata abin da take ba daidai bane kullum ka dinga kyautata mata kana gaya mata magana mai kyau suratul ali imran aya ta 59 Allah yake cewa manzon Allah walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min hawlik inda ka kasance mai zafi mai kaushin hali to da dukkan al'ummarka sahabbanka sun watse sun barka haka ne amma manzon Allah bai da kaushin hali bai da zafi in ba an taɓa doka da Allah ba bari ku ji bawan Allah yana cikin fannin ta'amul bai da zaujai matar shi ce ta zo ta same shi ta fashe da kuka sai ya ce me yasa kike kuka sai ta ce inna inna inna ja inna jarati makota ne suke aibanta ni suke zagina suna ce mai falafalan kunnuwa. yadda ake rike mace da kyautata shi kuma zai ce haba yabba yabbazi alaiki an tafrahi bi zalik ki farin ciki da haka sai ta ce in yi farin ciki da katon kunne sai ce e kwarai kuwa ai na ji masu hikima suna cewa man qalat udunuha duk wanda kunnan ke kasance falafala kuma kunnan falafala ne da gaske sai ce duk wanda kunnan ke kasance falafala to qala umruha shekarun da zai yawa a duniya ba za ta mutu da ruwa sai ta kwashe da dariya sai aka rubuce shi duk wanda fa siyasa ce ake so a koya maka fa fa amsiku hunna bi ma'rufin sannan Allah da yake ku su da kyautatawa aw fariquhunna bi ma'rufin ko kuma ku rabu da su da kyautatawa to wata rabuwar ma idan ka saki mace ba a so ku yi tsiyafiya a'a idan akwai mota ka siya mata bar mata ka siya mata gida ka bar mata idan kila kayayyakin da dama ka jade baka siya mata kayayyaki ba ka je ka mata akwati guda biyu da wajen albunka a in za ka yi akwati biyar ka mata akwati biyar in akwai wani zinari ma da baka siya mata ba ka siya mata ka ibo waɗansu kuɗaɗe ka ba ta. wannan shi ne an fari buhun da bai ma'auri amma yanzu al'ummanmu muna yi haka ai ka ɗan ba a yi wasa ba duk abin da ka siya mata ma wallahi wani ya kwaci wani haka zai bar ta tafi gidansu ma babu ajalu saboda tsabarakin bala'i wani kuma kayan jikin da kaɗai zai bar da shi duk abin da shi ya san ya siya to ba zai bar ta fita da shi ba wannan ba rabuwa ce ta alheri ba Allah ya ce au fariquhunna bi ma'rufin idan rabuwar za a yi to ayi rabuwa ta mutunci suratul baqara aya ta 241 Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin idan ka mace mace ma wannan haƙƙi ne a gare akan masu tsoron Allah inji Allah sai a dinga san jiyar da su taji duk abin da ka san za ka mata in ka sake ta tana idda a gidanka ma dan kaji da ɗan waye in ka so sai ka ce ya rungo kai mata baki kaɗan sai yau abu kaza kai mata duka amma mu fa yanzu daga an yi sakin kafin in dawo daga ofis kar in ganki a kofar gidan nan abin da yake faruwa ke سورة البقرة آية 236 التي ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين التي ومتعوهن كبنك جيد نسو ذاتي alal musi'i qadaru ga wanda yake cinyarwa a gwargwadon yadda ya samu dama wa alal muqtili qadaru wanda kuma Allah ya kafara arzikin shi shi ma yadda zai iya samu dama yayi amma aka bi haqqan alal muhsinin wannan abu ne da ya dace ga waɗanda suke masu kyautatawa Allah ya na daga cikin su duk fa ana so al'umma ta dinga zama lafiya ne amma magana iddan nan da aka dinga yi kai idda ta yi kaza malamai suka ce haƙƙin matar da aka aure ta aka shiga cikin ɗaki da ita ne kadai take da wannan abubuwan da muka faɗa suratul ahzab aya ta 49 ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha Allah ya ce idan na kahtum almu'minati idan kun auri mata mu'minai thumma talaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku shafe su ma'ana kafin ku kwanta da su fama da kuma alaihin min iddatin ta ta dunna babu wata idda kuma da za a dinga irgawa da Allah ce wa ahsul idda baya to magana idda babu shi tun da dama baka kwanta da ita ba dama dalilin yin iddan ana so a samu bara'atul rahim mahaifar ta ta kubuta saboda me ana son ya zamo an samu siyanatu ma'in rajul maniyin mutum ya zamo ya kubuta da maniyin wani kada wani ya zuba wani ma ya ya zuba a ce yaron nan baban shi nawa a ce baban shi goma wancan baban shi ne wancan babansa ne dalilin shari'a kenan ina fata mana fahimta to a wajen jiyar da daɗin kansa yadda mutum idan sun rabu da mata zai jeɗe ta daɗi malamai sun fashe a nan ma gida uku magana ta farko suka ce wato wato tajibu malamai suka ce ya ba wannan ruwaya an same ta daga Ali bin Abi Talib akan cewa ya ba mutum ya jeɗe ta daɗi dole ne ko ya ki ko ya so amma malikiya suka ce to sahabbu yana dai da kyau mutum ya samu dama ya ina fata mana fahimta hanafiya da hanabila suka ce a'a hakan yana da kyau ne lil mufawwad ga wanda aka fawwala mata lamarin saki a hannunta ita ce take da wannan dama kun san jiya mun faɗa akwai mutumin da zai ɗauki ragamar saki ya ɗaura matarsa ya ce ke ki saki kanki lokacin da kika ga dama saki na hannunki to a nan malamai ma sun fashe gida biyu idan mutum ya ce ya ɗauki raga matsaki a hannun mata ya bata to idan ta saki kanta yaya kenan waɗansu suka ce idan ta saki kanta ta saku saki uku malikiya suna ciki tana sakin kanta to shi kenan ta tafi ba za ta dawo ba to ba magana ta biyu kuma suka ce a ah, ƙwalƙatar raji'iyya wahida saki ɗaya ne idan ta saki kanta sai kuma ka dawo ka zuke ta kace to ki dawo da kanki da Allah to ba kai ka ce ka mika mata komai a hannunta ba Allah madaukakin sarki ya gabarta mana shi ya sanya dan adam ya kasance yana kiyaye doka da Allah sai Allah ce au fariquhunna bi ma'ruf sai Allah ce wa ashhidu zawai ajlin minkum idan aka yi saki ko kuma za a yi kome Allah ce wa ashhidu a kafa shaidu amma shaidin zawai ajlin minkum masu adalci a cikin A nan malamai suka ce shaidun da za a kafa akan saki ne ko kuma akan kome waɗansu malamai suka ce fi a wajen saki ne mutum ya kafa hujja na saki wanci waɗansu suka ce a fi raja'a a wajen dawowa ne amma ma'anar ayar in ji malamai kamar imamu bukuri yake cewa wannan wa ashhidu zawai adli minkum al-ishhadu fil fulqati warzajat jami'an shaida ana so a kafa shi ne a wajen saki da kuma wajen dawowa da mace duka wannan yakin ganta mun fahimta idan mutum zai saki ya kawo shi idan mutum zai dawo da mata ya kafa hujja cewa ni fa na dawo da wance domin al'umma ta sani shi Allah ce wa ashhidu zawai ajlan minkum ma adalci a cikin sai Allah ce wa aqimu shahadati lillah ku dinga kai da shaida da tsakanin ku da Allah nan at-tuddi al-kabir in ka duba littafin zazu nasiri na na ibn jawzi mujalladi na takwas shafi na 290 yake cewa wa aqimu shahadata lillah ay ishhadu ala alhaq waɗanda za su ba da shaidan ku dinga ba da shaida akan gaskiya domin akwai mutumin da tsakanin shi da abokinsa ne zai kira shi ba da shaida amma matsar yake. idan magana ta kai kotu akwai mutane a yanzu da su suna zaune a bakin kotu za su sa manya-manyan malamalin idan ka zo ka same suka ce musu wane na saki ta ya za a yi ina so ka zo ka da shi da zai ce zai sai ku yi ciniki da shi nawa za ka bashi? haka yana faruwa a Najeriya to irin waɗannan masu adalci ne Allah ya ce wa ashhidu zawai adlin minkum kuma wa aqimu shahadata lillah a tsaye da shaida tsakani da Allah in ka san kai saki to ka faɗa in ba ka yi ba ka ce ba ka yi ba domin a cikin saki akwai akwai saki wanda ake kiran shi al-mukhti talaqul mukhti akwai saki na kuskure mutum ba matar ya yi nufin ya saka ba malaman fiƙi suka ce mutum yana zaune a gida da matan ku guda biyu sai yake cewa duk wanda take taho wannan ya ji tafiyar mata duk wanda take taho wannan na sake ta tana jin haka sai ta koma da baya da baya da ta koma da baya da baya sai ta kuya ta shiga ɗakinta kai kuma da ka zo sai ba ka iya sanin wacce ce a ciki ba to ya za ka yi kai kuma ka ce wanda take taho wannan ita kuma ta koma da kuya to akwai saki na kuskure da mutum yakan iya yi kuskure shine mutum malamai suka ce to saki na kuskure wannan jumhurul ulama sun tafi malikiya shafi'iyya hanabila da hanabiya duka sun tafi akan cewa idan mutum kuskure yayi ya saki mata su sakin biyu ba tun da kuskure yayi ya zo ne zai zo ya ce ya ce ya faɗi kamar misali ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce ya faɗa a cikin suratul talaq surat saki sai ya ce an ci tsarik bakinsa sai kuka ce bai sani ba ya ce na sake ki to malamai suka ce wannan kuskuren matar shi tana nan saboda suka ba hujja da ayat da take cikin suratul nahl ayat ta 106 man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adabun 'azim ubangiji ta'ala yake cewa man kafara billahi wanda ya kafirce da Allah min ba'di imanihi bayan imaninsa da yayi wannan aya ta tafi ne akan Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir yana zaune sai kafirai suka kama shi suka ce sai ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a gaban shi aka kashe iyayensa sai zaga ba wai dan yana so ba zuci shi ba ta so sai Allah ya saukar da wannan aya to waɗannan malamai sai suka suka dan tsano fahimtar a cikin wannan aya suka kafa hujjar ila mun fahimta in dai mutum ya yi zuciyar shi ba haka take so ba ba niyyar ta kenan ba to shikenan da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisin yana cikin yana cikin sunna ibn majah 2045 إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ألا يا يدعو الأمة عن أمة الخطأ تذكري والنسيان دمن توا كنجي وما استكره عليه ده أبنت أكتيل الثلاثين أشكي تو إذن ونن ني تو أن يدعو مكتن فكن بيوبا مفهين ده أما خلافا للحنفية حنفية فكتي آآ آه. فكن يايو to amma dai mun gane cewa sakin da yi ko domin jumhur aka ce jumhur da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wannan fatawa to a nan wajen akwai da Allah mabarkin sarki yake wa aqimu shahadata lillah ku da shaida tsakaninku da Allah in ka san kai ka faɗa to akwai talaqul mukri akwai saki na wanda aka tilar tashi wani yazo ya same ka ya sa maka bindiga ya ce ke ka saki matarka to ya zaka yi to da ya kashe ka sai ka ce eh na saka wanda kije na sake malamai suke ce ba ta saku ba kuma wani kace magana ta jumhur ba ta saku ba saboda tilasta ta akai wannan hadisin da na faɗa yanzu inna Allah ta tajawaza an ummati al-qada wal nisyan wa mustakrihu alayhi ina fata mana fahimta amma ta kowace fuska idan mutum har ya kuskura ya furta to sai ya tabbata to amma akwai wanda shi kuma ya kudura zai saki matarsa kamar yadda ya faru da wani magabaci ya zo gida kenan ya shirya zai saki matar yana shigowa kawo mu abinci sai ganta tana ta aiki ki kawo mu abinci sai ta kawo mai da ta kawo abincin yana dan cin abincin yana tunanin ya kamata ya sake ta can ko sai ya hange ta tana wankewa yara bayan gida tana kaza sai ta in ta ya kama shi sai ce kai na fasa ya sa to idan mutum ya fasa ya kudura da zuciyarsa zai saka sai ya fasa saki bai tabbata ba mun gane saboda ne hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 2269 ya tabbata cikin sahih muslim 127 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha ma lam tatakallam aw ta'mal bihi Allah ya yaje wa al'ummata matukar in ba ta yi furuci da abu ba a zuciyarka ta faɗa baka aikata ba to Allah madaukakin sarki ya kare ka ina fata muna fahimta in je mutum bai da bazi da baki ba to shikenan mata shi tana nan a mata shi amma idan mutum ya kuskura yayi ma mata shi kaci uku da Allah ce au na bi ma'ruf wa ashhidu wai adlin minkum ku kawo shaidu idan ka san kai saki uku to ka fada kai saki uku idan mutum ya saki uku magana ta kai maganar matar ta dawo wajen ka ba ta taso ba amma akwai mutanen da matar ya san ya sake ta amma sai kafa hujja da wani ya ce wani ya aure ta abin da yake faruwa kenan shine al muhallil wal muhallala la sai ya sanya wani ya je aure ta amma sai ya kafa mai hujja ya ci ko sharadi idan ka aure ta ka kwanta da ita shi kuma idan ya aura ba zai kwanta da ita ba to ko da ta dawo ba ta halaka gare shi ba dole sai ya dangane da shi wancan mijin da biyu domin hadisi ya tabbata cikin sai bukari 2639 hadisin ya kara tabbata 5317 hadisin ya kara tabbata 2725 hadisin ya tabbata a cikin sai muslim hadisi na 1477 hadisin ya kara tabbata a cikin sai muslim hadisi na 1433 hadisin ya tabbata a cikin sunna abi dawud biyu da dari uku da tara hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi dubu daya da dari daya da sha takwas hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i dubu uku da dari biyu da uku dubu uku da dari hudu da uku dubu hudu dubu uku da dari hudu da bakwai da takwas da tara da sha daya dubu uku da dari biyu da tamanin da uku hadisin ya tabbata a cikin sunan ibn maja dubu ɗaya da dari tara da talatin da biyu mu wa na imam malik dubu ɗaya da dari biyar da goma sha bakwai hadisin ya tabbata a cikin sunan al-jarimi hadisi na dubu biyu da dari uku da sha uku dubu biyu da dari uku da sha uku hadisin ya tabbata a cikin musulun imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu ashirin da hudu da dari ɗaya da tamanin dubu ashirin da hudu da dari biyu biyu da talatin a hadisin ya karanta fata hadisi na dubu ashirin da hudu da tasirin da ya tabbata dubu ashirin da hudu da dari ɗaya da arba'in da tara da dari shida da hamsin da shida da dari shida da hamsin da ɗaya hadisin ya karanta fata dubu ashirin da shida da dari uku da hamsin a hadisin ya karanta fata hadisi na dubu ashirin da biyar da dari shida da hudu dubu ashirin da biyar da dari uku da hamsin hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu ashirin da biyar da dari takwas da ashirin da biyar da dari tara da ashirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Fatima binti kai aka sake ta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce mai matar ta je ta yi aure amma mutum bai kwanta da ita sai manzon Allah ce a'a la tahillu lahu ba ta halatta gare shi ba hatta ya zuqa usailataha wa tazuqu usailatahu har sai ya dandane ta ita ma ta dandane shi kafin aure ya ya tabbata mun gani idan aka yi auren dole sai ya kasance mijinta ya kwanta da ita amma ba zai taɓa yiwuwa ka kawai ka dawo da ita ba musamman idan ya kasance saki uku ne wannan ana magana akan saki uku ne ba to a nan wajen da Allah ce wa ashhidu zawai adalin minkum ku kawo shaidu daga cikin ku adilai wa aqimu shahadata lillah ku ba da shaida tsakaninku da Allah to akwai mutumin da ba zai faɗa tsakanin shi da Allah sakin ku yi ba zai iya sakin mata saki uku tare to idan mutum ya ce wa matarsa na sake ki saki uku to nan malamai sun fashe gida uku shi ba idan ka ce wa matarka ka sake ta sake uku shafi'iyya suka ce mubahun hakan ya halatta sakin da kai domin abu waɗanda suke cewa sake haramun ne to sakin ya tabbata ya halatta sakin da kai amma waya faɗo salatan saki uku ne ka kam ta jiki ba za ta dawo ba hatta kan a hazo da gaiwa sai ta auri miji wanda ba kai ba mun fahimci wannan in ji shafi'iyya kenan to malikiya kuma da hanafiya su kuma suka ce e eh, ya ka'u salatan sakin ya tabbata uku amma muharramun haramun ne mutum ya saki mata sakin ku amma in ya saka din ya tabbata saboda hadisin da ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud hudu hadisin ya tabbata a cikin sunan dubu da da da dari Tirmidhi 1184 salatu jidduhunna jiddun wa hadluhunna jiddun mazan Allah ce ɗayan abubuwa guda uku gaskiyar su gaskiya ne wasan su ma gaskiya ne idan mutum da gaske ya ce an nika na auren maka da ka kace ka tafa ya tabbata abdalak da wasa mutum ya ce ko da gaske na saki wanci ta An arwaja kome na dawo da ke ya tabbata ko da wasa ne mutane suna wasa da lamarin aure yanzu wani haka kawai ba idan ya jefo ci kawai ya ce matan nan tafe ke din nan sai ba ta tafe ba sai ce na fi ke akwai mutumin da za ka suna wata da matarsa ya jefa mata fulo ta ce mai fulo ko sai ce to na jefo miki bulan nan ke tabe in ba ki tabe ba a bakin auren ki wallahi mata da shiga taka tana kado sai ta juya baya sai ya fada kasa ta da shi kenan kashi da cikin damuwa kuma sai abin ya same ta kai mai da ne ka sai mutum ya fara zuwa a karamar kanta babu wata yar fatawa ce kado yar fatawa babu wata yar fatawa baka isa ba ka sake ta ina fata mana fahimta babu maganar wasa amma a nan wajen an samu mazhaba ta uku wanda suka ce idan mutum ya ce ma matarsa ya sake ta saki uku a kalma daya to saki ya yi wani ce suwaye waɗannan Zubairu bin al-Awwam ɗaya daga cikin waɗanda aka musu bishara da gidan aljanna Abdulrahman bin awa shi ma an mai bishara da gidan aljanna abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar duka waɗannan mutane ne mutane kirki cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda akwai bisharori akan fita aljanna a cikin tabi'ai waɗanda suka gabata akwai qawu shi ma ya tafi a cikin magabata na yanzu wanda suka dan gabata bayan sahabbai akwai shekul islam ibnu taymiya akwai tilmizu ibn al-qayyim shi ma ya tafi akan cewa idan mutum ya ce ma mata saki uku tare bai kara komai ba saki da to mu ma muka saka ana domin wannan maganar sun ji malamai suka ce wannan kalmar cewa eh a kalma daya mutum ya ce ya yi uku to ya halatta wannan shi ka Allah ce wa ashhadu za bai ajrin minkum waɗannan maganganu akan maganar saki din nan ka duba littafin al na imam shafi'i mujalladi na uku mujalladi na biyar shafi na ɗari da sittin da uku ka duba littafin zadul ma'ad fi hajji kairin ibad shi ma din mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya ka duba littafin ka kashafin ana mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da arba'in zuwa shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu ka duba littafin rawdatul talibin shi ma din mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da bakwai ka duba littafin fathul bari mujalladi na tara shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar zuwa shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu a ka duba cikin littafin fatihul qadir na imam shaukani shi ma dan mujalladi na uku shafi na dari uku da ashirin da tara ka duba littafin sharhul ma'ani shi ma din mujalladi na uku shafi na dari biyu da hamsin da biyar ka duba littafin ibnu abidin shi ma din mujalladi na biyar shafi na dari biyu da talatin da biyu ka duba littafin majmu'ul fatawa na shekul islam ibnu taymiya mujalladi na talatin da uku shafi na takwas zuwa shafi na saba'in da takwas ka duba littafin الجامع لأحكام النساء مجلد له شايفين تشندر فدوبا لتاب تكملة المجموع مجلد له شايفين تشندر تلك مجانا أكام مجانا سيكي أدوم قراءة الكلمة لا إذن كدوبا وأنا من التفل تلك ذاك تنسى كي كدوبا لتاب إغاثة اللحفان أن كايد الشيطان شيما تلك إذن كدوبا مجلد له شايفين تشندر تلك ذاك تنسى أمم Allah ya gafarta mana Allah ce wa ashhadu zawai ajrin minkum wa aqimu shahadata lillah zalikum yu'abu bihi malamin suka ce Allah ce zalikum wannan abin da ake faɗa muku yu'abu bihi Allah yana wa'azi da shi ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar karshe wanda ya imani da Allah da ranar karshe shi zai zo ya faɗi gaskiya tsakanin mijin da kuma waɗanda suke yin shaida kowa ya zo ya faɗi gaskiya tsakanin shi da Allah amma wanda bai yi imani da Allah da ranar karshe ba sai ya zungura ƙarya ta dinga zaman zina shi da matarsa nawa ake yi mutane ba su ba su da tsoron Allah mutum ya san ya saki mace amma sai kuma suna zaman zina har su dinga hayyafan yaya Allah ya ce to man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar karshe mutane su tsoron Allah ku duba wani a kasar tsoron hikaya na Ahmad Jalal isa ta 117 wani mutum ne min Baghdad aka kai iraki bazzazun yana siyar da kayan yaji da sauransu bawan allah ne yana zaune yana siyar da kaya ko sai wata mata ta bujiro mai tana bujirowa sai ta kalle shi tana ɗan kaɗa mai idanu ko sai rikici ko ta akwai matan da in ta kalle ka sai ka ji mutum sai ya fara subhanallahi walhamdulillah hankalin sai ya tashi sai ta ce ba na zo in sayi kaya bane na zo ne domin in duba mutum da ya kamata ka aura kai kuma waka a kalbi waka a tafi kalbi zuciyata ta fada da kai ina so ka aure ni amma fa ina da kuɗi yana jin kudi ya ce yi eh, zan aura shi kenan sai aura ya ce amma ina da mata yar babbana ne tana da bala'in kishi sai ta ce babu damuwa ko da da ranar ka dinga zuwa don kada ka san mun aure ranar da aka ɗaura aure sai da ta zo gida sai ce mata wallahi abokanai na sun kira ni akwai wani mitin da zamu dan yi da daddaren nan eh ci dan hakuri yau zan kwana a shafe sai babu damuwa ai magana kasuwanci ne suke kware ko kaji makaranci yana zuwa suka je wajen ya zo na wajen matar matar kwana biyu an yi wata takwas sai ta fahimci yana al'amarin da ya canza ka san daga ka dan yi mata da budurwa to yawanci matan suna ganewa saboda kullum baka da gaskiya da ka ganta kana waya sai ka yi haka kaga mutum ya fara kada kafa ja kuma bai saba kaɗa kafa ba sai ka gaisa kaɗa kafa kamar mai rawan banjo a'a sai mata ta ce wa yarinyar gidanta ki je ki bi shi gidan ya fata kasuwa ina so ki gano min wani abu mata ta yarinya ta bi shi ta bi shi yana zuwa kasuwa da azahar sai ya tafi ko sai ya shiga wani gida yana shiga gidan sai yarinya ta gane sai ta tambaya da Allah wani gida ne wannan sai aka ce wata mata ce wani miji dan kasuwa ya aure sai ta ce wani ta gano tana zuwa sai ta faɗa ma matar shi matar sai ta yi cool down ko magana ba ta mai ba aka zauna tsawon shekara guda ana cikin wannan yanayi ana cikin haka fama ta sai mutu mutum sai mutu ita kuma matar ba ta faɗa mai ta san yana ga wata matar ba yana mutuwa to ya bar dirhami 800 sai matar ce ta ce yarinya ko tun da ya bar ɗari 800 yaro ɗaya yake da shi ni da shi dirhami bakwai na yaron kenan gadon shi kenan dirhami ɗaya kuma tun da matan guda biyu ne ba tumuni ba ne tumuni kuma nawa ake raba ba gida takwas ba to sai a ɗauki wannan guda ɗayan sai a raba shi gida biyu sai ta ce wa yarinya ga wannan rabin kudin nan gashi a cikin buhu dauka ki kewa wanci kudin ta ne gadan ta ne ce mata gashi gashi bawon Allah nan Allah ya karɓa ba ita yarinya ta dauki kudi ta tafi tana zuwa tana bata ita kuma sai ta buɗe akwatin ta ita wancan amaryan, sai ta ɗauko wata takarda a cikin akwatin sai ta ce ga wannan takardar ki je ki kai mata tana kai mata takardar ita kuma uwar gida sai ta buɗe uwar gida tana buɗe takarda sai ta gani ni wane wane wane na sake ki sai uwar gida sai uwar gida ta ce an ah, to ashe sun tuntuni dama ya sake ni ma ban da gado kenan ta ce to dawo wannan rabin da na ɗauka na dirhamin nan ɗauka ki je ki biyar mata ki ce mata ai a cikin takardar nan ya sake ni ni da shi babu magana a wurin to a nan wajen ibn al-jawzi sai ce to wanne ne tafi hankali anan nan shin ta farko ce ko ta biyu ne shin ana ajabu min aqli al aw min si'ati aqli thaniya shin hankalin ta farko ne ya ba mu mamaki ko kuma na biyu domin ta biyu din ƙarya take ba sakin aka yi ita da kanta ta rubuta in jirgin da tauri amma ita wannan saboda tsoron Allah da fiye doka ta Allah tun da an rubuta kuma ya mutu sai ta ce a ɗiba kuɗin a miyar wa wancan domin kada ta ci haramun ku duba yadda ake bala'i akan gado amma ita wannan ta haƙura Allah ce wa ashhadu da wai ajrukum wa qimu shahadata lillah zalikum bi adhihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda yake ya doka Allah Allah zai kawo mai bauta malamai suka ce kaman imam ash-shadi da shi da Abdullahi da abdullahi bin abbas suka ce wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja hada khasun fi talat wannan yake banci masu saki ne kawai wanda ya kiyaye dokar Allah a cikin lamarin aure Allah zai kawo mai mafita waɗansu daga cikin malamin tafsiri suka ce a'a ya Allah kuma karaja Allah zai kawo mai mafita in ya kiyaye dokar Allah bi sabri inda musiba yayin da musibar takin auren ya zo ka sake ta ba kana so ba ka sake ta ka yi kuskure sai ka sake ta ko kuma a'a sai mutum ya kasance da gangan ya sake ta saboda ransa ya baci to idan ya ji tsoron Allah Allah zai kawo mai mafita mun fahimta waɗansu malamai suka ce wa man yattaqillaha wanda yake doka Allah fi ada'i faraibihi wajen ba da farilla ta Allah to Allah zai kawo mai mafita waɗansu malamai suka ce ya ja'allahu makaraja menene mafitar da Allah zai kawo maka idan ka ji tsoron Allah waɗansu suka ce mutum idan ya saki mace ko da take uku ne to Allah zai kawo mai mafita lokacin da wato suka suka zamo matar ta riga ta tafi shi ma ya kama hanyarsa gaba Allah zai kawo mai mafita tun da yayi abin dan Allah Tun da an ce a kawo shaida ka faɗa tsakaninka da Allah ka sake ta take uku to Allah zai kawo maka mafita Wannan wadansu malamai suka ce lokacin da aka karan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne ya saki matar matarsa saki uku ya rasulullah sai manzon Allah ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja amma ruwaya ba ta inganta ba ina ba ta muna fahimta to nan malamai suka ce ko saki dubu mutum ya ma matarsa in dai ya ce dokar Allah Allah zai kawo mai mafita mun fahimta waɗansu malamai suke ce me ke ce mafitar da Allah zai kawo mai waɗansu malamai suke ce Allah zai kawo mai mafita yunjihi min kulli kabbin fi dunya wal akhirah dukkan wani bakin ciki na duniya da lahira Allah zai fitar da shi waɗansu malamai suke ce a ah, yuqni'ahu Allah bima razaqahu Allah zai wadatar da shi da abin da ya azurta shi waɗansu malamai tafsiri suka ce a ah, wa man yattaqillaha yata'allahu makhraja wanda yake dokar Allah Allah zai kawo mai mafita mafita shine min kulli shidda Allah zai fitar da shi daga dukkan tsananin da ya shiga waɗansu malamai tafsirin suka ce a ah, wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja mafitar da Allah zai kawo mai min kulli shay'in faqa 'ala an-nas duk abin da ya ma mutane kunci to shi Allah zai kawo mai sauki wadansu malaman tafsirin suka ce a'a wa man Allah yaj'al lahu makhraja mafitar da Allah zai kawo mai shine Allah zai kawo mai mafita min an-nar ila janna daga wuta zuwa gidan aljanna waɗansu malam tafsirin suka a'a Allah fitar da shi daga cikin uqubar rashin wannan mata ina mata mana fahimta في Allah ya ce mini نعم وإن توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله كل شيء ubangiji ta'ala yake cewa idan ya kawo mai mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi min haythu la yahtasib ta inda ma la yajri bi sani ba Allah sai kawo maka mafita idan da kana ganin tsakaninka da matar shine kadai alheri to ka rabu da ita tsakaninka da Allah to Allah sai kawo maka mafita sai ka auri wata talleliya wanda ta bi ta ina fata mana fahimta wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ay Allah zai shi min haythu la yadri ta inda ma bi sani ba nan malamai sun kawo kissa ta kamar yadda ah, in ka duba cikin al mustadrak na Imam al-Hakim wanda ya ambaci cewa wannan aya ta sauka ne akan Auf bin Malik al-Ashjari lokacin da kafirai suka dauke mai ɗansa da suka dauke mai ɗansa sai ya zo yake gaya ma manzon Allah sai manzon Allah ce ittaqillaha wasbir ka ji tsoron Allah kuma ka yi haƙuri sai ya zo ya samu mata shi ya ce mata manzan Allah ce ittaqillaha wasbir mata kuma ta gagara yin haƙuri sai ya ce manzan Allah ya ce ita ittaqillaha wasbir sai ta ce to tun da dai manzan Allah shi ya faɗi wannan magana ta kai tana faɗan haka kuwa nan take sai ga yaron Allah ya fito da shi tunda sun samu tsoron Allah sai Allah ya fito da yaron yaron kuma Allah sai ya rufe idanun su abokan gaban sai ya kwashe awakin da suke da shi kaf ya fita cikin dare ba tare da sun sani ba yana zuwa da wannan dukiyar awakin sai baban ya ce a'a ba zan ci ba sai zai samu manzon Allah ya ce ya rasulullah yanzu zan iya cin abin da yaron nan ya kwato a wajen kafare sai manzon Allah ya karanta wannan aya man yattaki Allah fa yata'allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib take ina mata mana bayyana amma na ce muku kissar akwai abun hada a bakin malamai a wata ruwaya kuma wanda ibnu mazdawai shi ma ya ambace ta daga abdullahi bin abbas cewa wannan mutumin shi auf bin malik al-ashkari lokacin da aka tafi da ɗansa sai manzon Allah ce ku je ku dinga yawaita faɗan la haula wala quwwata illa billah da suka je suka dinga yawaita faɗa suna cikin faɗa sai yaron ya dawo da ya dawo da wannan awakin da baka faɗa da su yana dawowa da su sai manzon Allah ya karanta wannan aya wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib mun fahimta Allah zai azurta ka ta inda ma baka sani ba sai manzon Allah sai Allah yake wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbu ko kuma fa huwa hasbu a qira'at qadun da qira'at kuma Abu Amr duk wanda ya kiyaye dokar Allah annan malamin suka ce man yatawakkal ai man fawwada amrahu ilayhi wanda ya fawwada lamarin sa zuwa ga Allah wadan kuma malamin ce abinda ake nufi da man yatawakkal anan wajen ana nufin shine wa man تجنب المعاصي وتقوى الله من من اتقى الله يا جزوران الله وجنب المعاصي كما يعني في الاتفاق الله شين معنى ومن يتوكل وان دي دوغرة الله أنا سامو رواية وان تنا سلتا من شلية نأبو معين مجلد نبي شافي نفس فإن دبي عامل بن قيس ينا فتا وكفنسا سيتي مي فوض man fawwada amrahu ila Allah yaskare duk wanda ya fawwada lamarin zuwa ga Allah wallahi ya huta Allah ya ce wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah shine mai isinsa malamai suka ce Allah ya isar maka ai Allah shine kafika ya isar maka duk abin da kake bukata dukkan bayin Allah masu dogaro ne ga Allah idan ka duba cikin suratu suratu ah, suratu ah, Ali Imran aya suratu Hud da suratu Ali Imran aya ta 123 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'budhu wa tawakkal alayhi ku bauta ta mai sannan ku dogara ga Allah ina ba ta mana fahimta a suratul ma'ida haka nan a cikin a cikin suratu ali imran aya ta 159 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tawakkal ala Allah ku dogara ga Allah Allah ko ina yana cewa a dogara akan sa domin shi ne kada idan ka dogara Allah zai iya kawo maka mafita to ka dogara idan ka saki matar ka yadda kawai tsakaninka da Allah ka ce ka yi uku ka yadda tsakaninka da Allah ka ce ɗaya ka yi kar ka yi ɓoye-ɓoye idan ka dogara ga Allah to Allah shi ne zai iya kawo maka duk damuwa da kake ciki idan kana tunanin ba za ka samu kyakkyawa irin ta bane sai ya baka idan kana tunanin tana da kuɗi ne Allah sai ya baka wanda ta fi da kuɗi domin ka dogara ga Allah ina fata mana fahimta su bayan Allah dogaro suke ga Allah bari ku ci annabawan Allah gaba ɗayan su dogaro ne ga Allah Allah madaukin sarki ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin surat Ali Imran aya ta hamsin da taɓa wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ka dogara ga Allah Allah ya isa shi ne wakili abin dogaro annabi Nuhu alaihi salam سورة يونس آية 71 إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت إن جاء النبي نوح يجي نادي درجة الله إنا فكمنا فإنها النبي إبراهيم عليه السلام سورة الممتحنة آية ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير النبي إبراهيم يجي يا درجة الله إنا فكمنا فإنها hakanan annabi hudu alaihi salam shi ma din Allah madaukin sarki yake ba mu yake ba mu labari annabi hudu alaihi salam a cikin surun hudu aya ta 56 yake cewa inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ko na dogara ga Allah ubangiji na kuma ubangijin haka nan annabi shu'aibu alaihi salam shi ma din surun hudu aya ta 88 wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu annabi shu'aibu kenan haka nan annabi yusuf alaihi salam annabi yaqub alaihi salam shi ma din a cikin suratu yusuf aya ta 67 shi ma din Allah yake ba mu labari yake faɗa yace alaihi tawakkaltu wa alaihi kun na dogara ga Allah wa alaihi fa tawakkalul mutawakkilun sannan masu dogaro ma akan Allah za su dogara me yasa ake dogaro ga Allah saboda shi ne kadai wanda yake baya mutuwa duk wanda ka dogara a kai shi za ka yi nadama wata rana Allah yake wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdi ka dogara da wanda shine rayayye la yamutu baya mutuwa wa sabbih bihamdi ka dogara a gare shi idan ka duba suratul muzammil aya ta 20 rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila karka yadda wani mutum zai iya maka abun ba Allah shi kadai ba Allah ya faɗi maganar dogaro waɗanda suke dogaro a gare su mu'minai ne kadai suratul anfal aya ta biyu innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ubangiji ta ala a gare shi kadai suke dogaro kai bari ku ji duk mutumin da ya dogara ga Allah shaytan ma ya fi karfin shi سورة النحل آية 90 إنه ليس له سلطان على الذين wa وعلى ربهم ya tawakkalu ubangiji ta ala ce shaytan bai da hanya a wajen waɗanda suka yi imani kuma sun dogara ga Allah kai idan mutum ya dogara ga Allah azabar Allah ma ya yi bai bai da ita da Allah سورة الرحمن سورة سورة الملك آية 28 آية 29 قل أرأيتم إن أهلكني الله ثم معي أو رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا sannan duk mutumin da ya dogara ga Allah hanya ce ta shiga gidan aljanna ina ba ta mana fahimta suratul ankabut آية 58 آية الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا لقوا من الجنة غضبا تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. كجي أقوى تكيسا تتبدا إنجي إبراهيم بن أدهم بن كذب لتاب التفسير الراجي مجدد إلى ديشاك الذي رفض in ji imamu razi ya fassara wannan ya kawo wannan kisa a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ar-rahman rahim Allah mai rahama ne mai jin kai Ibrahim bin Adam ya ce wata rana raina ya baci a cikin gida na rasa inda zan sanya kaina sai na ce kai bari fita wajen gari domin mu huta Allahu akbar yana fita yace sai na je sai na zo bakin bakin kogi yana zuwa bakin kogi yace abun mamaki ko sai na ga wani katon kunama da na kalli wani katon kunama sai na ga kunama ya yi girma da ina kallon shi ina kallon shi ya ce kunaman sai zo dab da bakin kogin yana zuwa dab da bakin kogin sai ga wani kafin fado ya fito faɗin sai ya juya sa yana juya baya ko ya ce wannan kunaman sai hau gadon sa sai ya shiga cikin ruwa yana tafiya yana cikin tafiya ni kuma na ce a'a sai na ce mai falfala zo ka dauke ni sai suna bin ka ji masu cib kenan yana bin yana bin ya yace har aka je bakin gaba ana zuwa bakin gaba kwadan sai ya saukar da wannan kunama sai kunaman ya tafi yace ina tsara kallo kawai sai na ga wani matashi yana bacci a ƙarƙashin bishiya sai ga wani ƙaton kumurci al'ab'a ya taho yana fata kai shi ya ce sai wannan kunaman sai ya taho kunaman yana zuwa sai ya taru wannan macijin yana taron macijin shi ma macijin sai ya jiyo ya tsaro wannan kunama sai suka yi mutuwan fasto ya ce matashin kuma sai ya tashi abinsa ya kirkita cikin shi ya tashi ya tafi ya dogara ga Allah ya yi bacci a ƙarƙashin bishiya Allah ya turo kunaman musamman ya je ya kefe ɗin wannan matashin saboda ya dogara ga Allah lokaci yayi abinda na faɗa ne Allah madaukakin sarki sanya abin da abinda na kasure ubangiji ta Allah ya gafarta mu Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh